أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يزوق wanda Allah ya yauta kirjinsa da musulunci ya shiryu zuwa gare shi kuma yana kan basira daga ubangijinsa kamar misalin wanda zuciyarsa ta ƙeƙashe ne daga barin ambaton Allah ba za su yi daidai ba har abada shiryayyu ne za su tsira taɓewa kuwa ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka ƙeƙashe daga ambaton Allah waɗannan suna cikin ɓata daga barin gaskiya mabayani